Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC amma wannan karan ina tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 4 ga watan Disamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar sun kafa wata gidauniya don tallafawa iyalan sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga. Bayan haka za ku je yadda wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da yin korafi a kan matsalar karɓar cin hanci da rashawa da wasu jami'an tsaro ke yi. A kan wannan batu yau muke so mu ji daga gare ku shin ya kuke kallon dangantakar da ke tsakanin masu ababen hawa da jami'an tsaron da ke kan hanyoyi a wuraren da kuke lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Wasu masana kundin tsarin mulkin Amurka uku sun faɗa wa majalisar wakilan ƙasar cewa shugaba donald trump ya aikata laifukan da suka cancanci a tsige shi bayan da ya nemi ukraine ta kaddamar da wani bincike wanda zai taimaka mai a siyasance farfesa a fannin dokokin kasa noah feldam na jam'iyyar wato jami'ar harvard ya faɗa wa 'yan majalisar cewa neman taimakon shugaban ukraine vladimir zelensky da trump ya yi ne ya binciki babban abokin hamayyarsa a bangaren 'yan democrat wanda wata watakila da shi za su kara a zaben 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasar joe biden ya nuna karara cewa ya aikata manyan laifuka abinda kundin tsarin mulkin amurka ya ce ya kai ga a tsige shi ita kuwa farfesa pamela kalan ta jami'ar stafford ta ce kamata ya yi shugaban na amurka ya guji duk wani abin da zai kwadaita mai neman taimakon wata ƙasa a zaben na amurka ba ma ya nema a ba inda ta kara da cewa neman taimakon shugaba zelensky da trump ya yi babban laifi ne da ya aikata na yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa shi dai shugaba trump ya sha musanta zargin da ake masa cewa ya aikata ba daidai ba a tattunawar da suka yi da shugaban ukraine the impeachment hoax is going nowhere ya ce wannan yunkurin tsigewa na kage babu inda zai je kan 'yan republican a haɗe yake fiye da kowane lokaci a yau laraba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka da sudan za su yi musayar jakadu a karan farko cikin sama da shekaru ashirin wani sanarwa na zuwa ne yayin da firayim ministan sudan abdullah hamdok ke ziyararsa ta farko a nan washington rabon dai da kasashen biyu su tura jakadu zuwa kasashen junansu tun shekaru 23 da suka gabata kamar yadda pompeo ya tabbatar yayin wannan ziyarar har ila yau firayim ministan na sudan na kuma fatan ganin an cire kasarsa daga jerin kasashen da amurka ta saka a matsayin masu marawa aikan ta'addanci baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc lauyan tsohon shugaban zimbabwe robert mugabe ya ce har yanzu suna ci gaba da neman wasiyar da marigayin ya bari kan yadda za a raba dukiyarsa bincike na nuni da cewa mugabe ya baddala amurka miliyan goma motoci goma da wata gona da kuma gidaje da dama lauyan nasa ya ce idan har ba a samu wasiyar da ya bari kan yadda za a raba dukiyar tasa ba to za a raba ta tsakanin matarsa grace mugabe da 'ya'yansa hudu da ya bari a dai watan satumbar bara mugabe ya rasu a wani asibiti da ke singapore shekaru biyu bayan da aka tilasta mai ya fi sauka daga kan mulki kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya wallafa wasu hotuna shugaban kasar kim jong-un yana kilisa akan wani farin doki a wani wuri mai tsaunuka da ke da muhimmanci ga kasar abinda masu lura da al'amura suka ce wata alama ce da ke nuna cewa kasar na shirin fitar da wata sanarwa mai muhimmanci. hotunan waɗanda kamfanin dillancin labaran kcna ya wallafa sun nuna shugaba kim yana jagorantar wani ayarin masu kilisa akan dawakai yayin da suke ratsa wani daji da dusar kankara ta rufe a kusa da tsaunin da ake kira pec 2 daga cikin ayarin akwai mai ɗakin shugaban ri solju da wasu manyan jami'an sojojin ƙasar a dai watan oktoba ma shugaban na koriya ta arewa ya yi makamancin wannan tafiya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu leƙa jamhuriyar Nijar a wani mataki na tallafawa iyalan sojojin da suka rasu da kuma ƙarfafa hulɗa tsakanin jami'an tsaro da al'umma ta yadda za a tabbatar da tsaro Hukumomin birnin da magaram a jamhuriyar ta Nijar da matasa sun yi wani taro inda har aka yi wasan kwallon kafa tsakanin sojojin da matasa. Tamar Abari wakiliyar murya Amurka na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. a cewar gwamnan jihar da magaran musa isa wannan wani mataki ne na karfafa hulɗa tsakanin al'umma da jami'an tsaro yadda za su yi aiki na kawo zaman lahiya a cikin ƙasa. lallai na ji daɗi da an ka tsara wannan balo tsakanin jama'an tsaro da kuma matasa na gari da magaram wannan abin alfahari ne gare mu don saboda kamar kun ka sani mu na fuskantar matsaloli bisa kan tsaro yanzu dai wannan kawo kwanci hankali a cikin ƙasa ya rataya ga wato jama'an tsaro saboda su ne wannan gwamnati ya ba wannan nauyin amma abin da kun ka sani su kaɗai ba za su iya ɗauka wannan nauyi ba dole ne sai jama'a wato al'umma ta ba su goyon baya. Gwamnan ya yi kira ga jama'ar gari da su bada haɗin kai kasancewar kamawarsu tana da muhimmanci sosai. Wani irin goyon baya ne ta kamata ta ba su shine labari na siri. In soji suna samun labari na siri daga al'umma to sa'an nan za su samu galaba bisa ka 'yan ta'adda to wannan abin da muke tsara shi na kawo don saboda tsakanin soji da al'umma su cuɗu su san juna su kawo tsakanin su. don saboda abin da muke dibi su yi shine ba da sirrin nan ga jama'an tsaro za su yin shi to mun ji daɗin da mun kaga an shi an ƙare lafiya kuma kawo da nice daga yau tsakanin wasu jama'an tsaro da wasu eh, su matasan ga za a cuɗa amantaka da soyayya wadda za su sa ko ba ma bisa kan wannan fannin da ni magana ba za ta zama musu abu mai amfani gare su don zaman takiya yau da gobe abin da zan zan kenan kara godiya da duk waɗanda sun ka tsara wannan abun kuma na dibin dai lokaci zuwa lokaci ana tsara irin waɗanda abubuwan don saboda cuɗar da juna tsakanin shana da kyau hakan haza salamu. Asan Bagayya babban jami'i na ma'aikatar kwana-kwana mai magana da yawun sojojin ya yi ƙarin haske kan muhimmancin tsarin na suna tune da 'yan uwansu da suka rasu a fagen daga. E wasa wanga mun gode ko ba gaskiya ba wasa ne kuma yayi daɗi yau manyan mu duka shaguban kasa da ƴan wara hula da su soja kowa zo ya ba mu haɗin kanshi sun zo sun bar kenan mu gode ma Allah mu gode musu e da aka yi wanga abu lahiya kuma ya kare lahiya mun ƙara haɗin kai mun ƙara son juna kuma yau mun nuna ma ƴan uwanmu wanda suka je cikin hwama su Allah ya ɗauka su da yansu yau da komai su ba mu bar su muna tare da su karamin su ne muka mai amma dan mu nuna musu ne muna tare da su al'umma muke zuwa haɗin kai su ba mu ƙarin haɗin kai da gobe mu ƙara yin abin da wanda ya yi wannan haɗin kai zai damu da mu duka tsakanin mu da su da horar hula da mu jami'an tsaro duka ya zamanto a ce duka aikin mu ya zama guda kuma muka na gane mu yi aiki mai kyau ya zamanto hulɗar zaba da zumunci tsakanin mu. su ma kungiyoyin hararen hula sun yaba da wannan tsari na taimaka ma iyalan sojojin da suka rasu. Yanzu mustafa Adam wani dan kungiyar horar hula a nan jihar da magaram. Lalle wannan tsari da aka yi na eh, a dan samu eh, kuɗin da za a iya tallafa ma iyalan eh, soji da suka rasu wajen horon daga wannan tsari ne mai kyau ya kamata hukumomi na ƙasa su tsaya su yi tunani mai zurfi bisa kan wannan asarar da ƙasa ta yi ya kamata a kawo musu tallafi na musamman tunda suna cikin halihuwa ba ƙarai ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Allah ka kai soja ko gidan su ko da kun ji gangan soja, soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna. Na gwamna ga Tun madalla a gaida tamar abari. Yanzu kuma za mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya. A jihar Oyo wasu direbobin mota sun koka akan yadda wasu jami'an tsaro da ke aiki akan hanyoyin ƙasar ke ci gaba da karɓar na goro. Wannan na zuwa ne yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙara jan hankalin jami'anta a jihar ta Oyo akan mai da hankali wajen aikinsu na tabbatar da doka da oda. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. To ko me direbobi da ke waɗari a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya za su ce a game da mu'amalar su da jami'an tsaro da ke bisa hanyoyin. Sunana Alhaji Audu akwahuntuwa Ni direba ne. matsaloli mu ke fama da su kan sojoji ne kawai. Su din ma sojojin daga makwa zuwa ne nan. In muka zo muka tare abun nan za su ce ga dole ga abun da za mu ɗauka mu bada. Kamar nawa suke an sa a kowane gate ko kuma wurin tsayawa. Kowane gate ne naira ɗari ne za ka bada. Ko a ce ka faka motar ka. Suna tambayar ku takardun mota? Ba tambayar takardun mota. Iko kawai za a gwada ma dole ne ka bada. To ya batun kayan da kuka ɗauko suna bincike? A wata ran wasu kadin sojoji ke wai ka ɗauko mashin. To idan ka ɗauko mashin fa? To wannan za a ce a faka mota a yi bincike a ce na mai mashin ya ce gashi sai abin da suka yi da shi. Suna karɓar kuɗi ga mai mashin? Kwarai da gaske. Ganin ka me ya kawo wannan matsaloli? Abin da ya kawo wannan matsalolin nake gani rashin kulawa manyan su da ba su ja masa kunne. Kana da wata lasisin tuƙin mota? Kwarai da gaske yana da shi. Takardun ka cikakki ne? Lahiyar su ba a ce ma hau takardu. Magana ce ka ba da kuɗi ne. Dukkan danjoji da waifa da kayayyakin aikin kana da su ba abun da ban da kwanaki ma ni da na bada hamsin cewa bai an sa sai na faka mota tijani a kagbe ni direba ne kwa mota daga ibadan zuwa sokoto to yaya kuke yi a hanya da ku da jami'an tsaro akwai wani lokaci wai hanya bai da kyau sun sa dasanda da sojoji hanya suna tiri mu idiba kaya mutane idiba mutum yi cekin komi da komi in bai ga komi sai ce a ce ya kuma sai a shi wani abu kamar kudi daidai in baka so ya e dame shi akan hanya sai ya salame su dan sanda ya taba cewa sai ka salame shi kafin ka wuce a ah, dan sanda ina sa salama dole in bai yi salama sai taka mota da sanda ka ka taba kai kara ga kwamishinan yan sanda ko DPO ko wani jami'in yan sanda cewa ana takura muku a hanya ai ai ba wani ya jara su ya kan hanya ba wani magana in baka saya sai ya bindiga bindiga sai saya ka ke taka breki saya in bai saya akwai wahala babban petro janar na yan sandan Najeriya Abubakar Muhammad Adamu wanda mukaddashin Speto Janar na 'yan sandan Najeriya Peter Babatunde Ogunyanwo ya wakilta ya shaida wa jami'an 'yan sandan Najeriya a hedakwatar 'yan sandan jihar Oyo da ke Elele Ibadan cewa gwamnati ba ta ɗauke su aiki ba don su aikata laifuffuka gwamnati ta ɗauke su aiki ne don su tabbatar da bin doka da oda su binciko laifi kana a hukunta masu aikata laifuffuka. Government to come and enforce all laws, prevent crime and investigate properly and ensure prosecution of offenders. That is our main duty. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. madalla a gaida Hassan Umar Tambuwar. To masu sauraro yau dai muna son mu ji daga gare ku. Shin ya kuke kallon dangantakar da ke tsakanin masu ababen hawa da jami'an tsaron da ke kan hanyoyi a wuraren da kuke? Amma kafin mu buɗe layukan mu, ku ɗan shakata da wannan wakar. Ban ci ban sha ba gwarimi na ke kuka. Na ga tilin nama ban ga kai da ƙafafu ba. ranar juma'a ina murya cikin gida sai na samo wasiƙa ban girma ta waza ni iye in dawo shirya nan huto na je zandara na hau mota zan wuce dangar dangar ba ya tsare lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sami kira na farko daga Bauchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Bauchi. Umar Abubakar Bura daga Ningi Local Gama. To muna jin kamar Umar Abubakar. ana magana a kan abubuwan da jami'an tsaro suke musamman sojoji da 'yan sanda a kan hanya ba a kan titi a kan hanya kan hanya gaskiya abun ya yi muni kuma kawar da wannan abu sai dai gyaran allah kawai domin yanzu kama mu nan gobe akwai wata kasuwa ana cewa kauyen gwamo mutane suna cika ainihin a kasuwa mm. to kan hanyar nan ko kana mashin mai mota naira hamsin mai mashin naira ashirin ko ka ɗauki wani abu ko baka ɗauka kayan komi ba sai ka bayar kuma in baka bayar har bulala ake baka bulala wallahi har bulala ake baka to Allah ya kiyaye mun gode malam Umar daga Bauchi yanzu kuma zamu ji jigawa wa alaikum salam da wa muke magana daga jigawa ina magana da Suraja lamfa Karama karamar hukumar ringin jihar Jigawa to malam saraja muke muna jan kami ya kake kallon dangantakar da ke tsakanin masu ababen hawa da jami'an tsaron da ke kan hanyoyi gaskiya wannan dangantaka tana da matsanancin wuya saboda duba da yayin da jami'an tsaron mu suke mutuncin jama'a bisa eh, ba doka har ga Allah abin yana damun mutane har ga Allah to amma su ma direbobin kana gani laifinsu ne koko jami'an tsaron ne don wata sa'in kasan an ce su ma direbobin ba sa bin doka malam siraja ko kana tare da mu to ina ga layin malam siraja ya goce bari mu je jihar neja wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar neja ina magana da siraja daga jihar neja shi garin shi Allah sarki to wani sirajan ya tafi wani sirajan ya zo muna jan kamalan siraju. to gaskiyar lamari abinda jami'an tsaro suke yi kwata-kwata ba sa kyauta saboda ya aka duba za a kwacin su ma ba su kan aikin ba su san kan aikin su ba suna shiga yan sadar ne ba ba san kamar kan aikin su ba wani lokaci kar kawai ba zai ya ba ta aikin da bai shashe su ba sai su kama sunan saboda ta To Malam Siraja kenan daga jihar Neja yanzu kuma za mu je jamhuriyar Niger. Assalamu eh, salamu alaikum Maryam Dauda. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jam. Umma Malam Ali daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jan kamalan Umma. Ina so Umma bisa ga wajen jami'an tsaro waɗannan masu hanci. Eh. Ya kamata wannan ya kamata ka a yi magana. A ce duk in mai mota dogo su dogo kamar tun daga cikin zandar a ce za shi na hakkoki Zibar. Sai ka iske abin da zai ba su a gaba ga jami'an tsaro ba a ta adadin shi ba. ina ka da mutunta a cikin rinni kuma alhaji sai ka to ka ba su hanci ina wannan cikin afirka ya kamata a tsira shi ba ma nijar ko najeriya kaɗai ba duk ko yana hanci akwai shi inda zai ka tsira wata ƙasa ko takardun ka sai ka ba da wani abu na gode wa da noda ni na umma malam daga dogo da suna wa nijar. to mu ma mun gode umma malam ali yanzu kuma za mu je jihar plateau. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Plateau. Suna magana da Alhaji Babaji mai gwari Rogers da Kandahar. To muna jan ka Alhaji Babaji. A jami'an tsaron a dinga masa adalci ba duka bane suke wannan abin akwai na Allah a ciki. Yanzu ki duba kamar mu a nan jihar Filato. Eh. Kamar kasuwa yanzu a jihar Filato babu ita su duba aka kawo 'yan sanda jami'an tsaro ba allowance ba komai suka bar aiki a gurin nan aka zo aka dinga fitar da rodi a cikin kasuwan nan hatta kasar kasuwar dubu goma sha biyar biyar aka dinga siyarwa kasar kasuwar har yanzu ba a gyara kasuwan nan ba a nan jihar filato gwamna ya cin hanci wanne ne dan jami'an tsaro dan na ake su ga mai yawa wanne idan ne ga wannan bawan Allah da sukin salo daga da ya taimaka bayan Allah da aka kora daga kasuwa suka da kofa gidan suka zauna suke kasuwanci har yanzu Muhammadu Buhari muna sauraron sa mu je yawa wannan bawan Allah adalci ko dan wani appointment a bawa bawan Allah na da gidan rediyonsa da aljihunsa ya taimaka AMP APC suka ce zaɓe a garin a jihar Plateau amma mutumin na a kyale shi kofar su ma an ci gaje yake kafe da kafa. To Alhaji Babaji kenan daga jihar plateau yanzu kuma za mu sake komawa jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. suna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jan ka. To ni gaskiya a ra'ayi na ina kira da ainihin duk wani mai kaki a Najeriya da kuma ainihin shugabanni musamman bangaren 'yan siyasa kenan. Eh. Domin saboda abin da ya sa nake kira gare su alhaki ba da ke tafi a kansu. domin saboda hanyoyin mu ba su gyara ba ga haraji ga idan ba yanzu haka munan akwai wani abu wata matsala da suka shigo mana da ita akan bangaren abun hawa mm. sannan ba da wata riga kuma ko ka sa wannan riga ko kuma ka sa wannan lambar bai hana a karbe maka babur ɗinka farawa ya tarbe kai karbe maka babur ɗinka idan ma kai sa aka ga abinka in ka je ga hukuma kuma nan kuma wani sabon tashin hankali na ban ƙara maka hakuri da ƙarfin ka. to yana da kyau a ce sun kiyaye da alhakin da ke kansu akan bangaren wannan kenan domin saboda komi ba ran an ɗauke mun babur kuma duk bai hana a sace maka babur a duk inda kake ba to mun gode malam ibrahim mai wankin hula har yanzu dai muna nan a jihar neja kuna magana ne da Rilwanu Muhammad Mahmud daga Rijo Local Government. To muna jan ka Malam Rilwanu. Daga Tungan Magajiya. To muna jan ka. a korafin da zai game da jami'an tsaro gaskiya especially sojoji za a gan su duk aikin da bai kamata su yi ba sai ga suna yin shi kasuwan garinmu da ya wuce sati bai ga yanzu a nan cikin garin tungan magajiya wani tsohon suka kama motan shi suka faffashe mai taya, taya hudu hmm. duka kahon motan shi duka kasuwa haka ne kauyuka kauyuka na irin su sabon gari ina ne sai ga sojojin nan sun je wurin kawai suna faffasa tayoyi to akwai wani dalili abun ma dalili kawai saboda kasuwan namu na bakin titi ne to su ba to da yake kasuwan kauye ne mm. to shi yasa suke da wannan daman da sun shigo kawai sai su ta fashe fashe sunan dattijon da suka ma wani walakanci ma sunan shi ana ce da mu gari na gari To mun gode Malam Relwani daga jihar Neja yanzu kuma za mu je Bauchi. Salamu alaikum da muke magana daga Bauchi. Amewa alaikum salam. Muna jan ka malami daga Bauchi da wa muke magana? Karona Majaba daga Warji. To muna jin kamalan Haruna menene ra'ayinka ya kake kallon dangantakar da ke tsakanin direbobi da sauran masu ababen hawa da jami'an tsaron da ke kan hanya? Na wannan na yi gane a wannan ya kamata sojoji su rage wanda suke yi. Kamar me suke? Kamar tarewa da suke suna karɓar na goro. To su direbobin baka gani kamar suna taka doka? ai lafiya <laughs> malam haruna kenan daga bauchi mun gode da wannan ra'ayi naka to masu sauraro nan za mu dasa ayar daukar wayoyinmu sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake baku wata damar mun gode Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe uku da minti hamsin da uku yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. shugaban ƙasa nana kwa kufa ado a ranar litinin biyu ga watan disamba ya kaddamar da wani sabon ginin wasannin motsa jiki a madina wannan gini na ultramodern astroturf dai an gina shi ne ta ma'aikatan nan ta raya zango tare da taimako daga ma'aikatar ministan wasannin motsa jiki a wurin wani kasaitaccen buki da ɗaruruwan mutane daga yankin madina sun ka halarta hada da jami'ai daga hukumar kwallon kafan kasar ghana da ma'aikatar wasannin motsa jiki da kuma ma'aikatar ta raya zango shugaban ya bayyana gamsuwarsa da jin daɗinsa sa'an nan ya yi kira da a yi tattalin filin wasan da kyau. Ƙungiyar ƙwallon kafa na Ghana Blind Go Ball na maza da mata za su fuskanci takwarorinsu na ƙasar Nigeria da Cote d'Ivoire da kuma Afirka ta kudu a wani gasan ƙasa da ƙasa na goalball na kasashe guda hudu daga ran sha biyu zuwa sha hudu ga watan disamban shekara 2019 a jami'an nan ta cape coast kungiyoyin na goalball za su yi amfani da wannan gasa na kasashe guda hudu ne domin shirya wa shiga gasan na kasassu na olympic da za a yi a tokyo na shekara 2020 kasar ghana ba za ta samu wakilta ba waɗanda sun kasancanci cin kyautar dan kwallon kafar da ya fi kowa a afirka na shekara 2019 bayan da 'yan wasan kasar da ake sara a kansu na shekara nan thomas party da jordan ayew duk aka bar su a baya hukumar kwallon kafar afirka caf a takaice ta janye sunan lakin dan wasan na atletico party da kuma ayew na crystal palace a ranar laraba duk da cewar suna ainihin haskawa a wannan lokaci wa club club su da kuma ƙasarsu. Lionel Messi ya bari cikin ah, magoya bayan barcelona ya ɗuru da ruwa bayan da ya tashi kyautar ƙwallon na ballon d'or a ranar litinin inda ke faɗa cewar ya fahimci gaske cewar yana fuskantar ƙarshen rayuwarsa na ƙwallon kafa jajjeniyar messi a camp nou dai zai kawo ƙarshe ne a shekara ta 2021 amma su kafofi sun shaidawa espn fc cewar shugaban barcelona joseph maria tuni ya so ma daukan matakan faɗaɗa yarjejeniyar har ƙarshen rayuwarsa za a sake gabatar da wasa tsakanin accra house of hope da kotoko na ainihin president cup match a ranar 15 ga watan disamban shekarar 2019 wasan farko tsakanin clubs guda biyu dai an dakatar da shi saboda ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya a kuma sports stadium a ranar 8 ga watan satumba referee bernard donfe ya kawo ƙarshen wasan minti biyar da soma wasan saboda kwallon kafar baya tafiya yadda ya kamata da wannan muka yi so karshen labarin wasannin ridwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka a accra ghana madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. wasu masana kundin tsarin mulkin amurka uku sun faɗa wa majalisar wakilan ƙasa cewa shugaba donald trump ya aikata laifukan da suka cancanci a tsige shi bayan da nemi ukraine ta kaddamar da wani bincike wanda zai taimaka mai a siyasance farfesa a fannin dokokin ƙasa noah feldam na jami'ar harvard ya faɗa wa 'yan majalisar cewa neman taimakon shugaban ukraine vladimir zelensky da trump ya yi ne binciki babban abokin hamayyarsa bangaren 'yan democrat wanda watakila da shi za su kara a zaben 2020 wato tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden ya nuna karara cewa ya aikata manyan laifuka abinda kundin tsarin mulkin kasar ya ce ya kai a tsige shi lauyan tsohon shugaban zimbabwe robert mugabe ya ce har yanzu suna ci gaba da neman takardar wasiyar da marigayin ya bari kan yadda za a raba dukiyarsa bincike na nuni da cewa mugabe ya bar dala amurka miliyan goma motoci goma da wata gona da kuma gidaje da dama lauyan nasa ya ce idan har ba a samu takardar wasiyar da ya bari ba kan yadda za a raba dukiyar tasa to za a raba ta tsakanin matarsa grace mugabe da 'ya'yansa hudu da ya bari a yau laraba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka da sudan za su yi musayar jakadu a karan farko cikin sama da shekaru ashirin wannan sanarwa na zuwa ne yayin da firayim ministan sudan abdullah hamdok ke ziyara a nan washington To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Justin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.